الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى الدين أما بعد يوم أما سؤال البركة إني مكوكي سائر أنت أدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دون اللوكتي وبركة مو da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka wannan shiri da aka yi mishi take da ni'imar Allah hakika yan uwa masu albarka nemomin da Allah tabaraka ta'ala ya mana suna da yawan gaske daga cikin nemomin shi akan mu akwai ni'imar ‘ya'ya ni'imar haihuwa Allah tabaraka ta'ala ya ni'imta mu da ni'imar haihuwa kuma wajibi mu gode wasu a cikinmu ya ba su 'ya'ya mata ka gode wasu a cikinmu ya ba su 'ya'ya maza ka gode wasu a cikinmu ya garmaya musu ya gauraya musu mata da maza ka gode wani allah tabarakatu ala ya ga dama su ya da ramishi ya haihu shi ma ka gode saboda zai iya yiwa da ya ba kaɗan to wannan ɗan zai maka jagora ka shiga wuta sai ya hana ka din ya saka aljanna to yan uwa masu albarka an baka wato ni'ima ta 'ya'ya godiyar ni'iman 'ya'ya shine ka tashi tsaye wurin tarbiyyansu ka kula da makarantar da suke zuwa ka kula da irin abin da ake karantar da su saboda Allah baraka ta'ala zai tambaye ka akan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukan ku masu kiwo ne kuma kowa a cikin mu sai an tambaye shi akan kiwon da Allah tabaraka ta'ala ya bashi wa rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi kai namiji jagora ne a gidanka kiwo aka baka a gidanka kuma sirrin tashi alkiyama an tambaye ka akan abin da aka baka kiwonsu Nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wato kiwo na 'ya'ya ran tashi alkiyama za a tinkire shi a tambaye shi akan kiwon da aka bashi hafiza amdayya ya kiyaye wannan amana da aka danka mishi ko ya tuzata wannan amana in ya kiyaye a bashi ladan wanda suke bin umarnin Allah tabaraka ta'ala idan ya tuzata fa shi ma ya shiga uku ubangiji tabaraka ta'ala ya wato tozarta shi ko ya mishi azaba saboda ya tozarta amanan da aka ba shi yawa masu albarka daga cikin alamomin godiya da za ka yi don an baka neman 'ya'ya to akwai ka yi ƙoƙari ka koya musu addini ka koya musu alola idan ka sa su a makaranta kada ka wato dogara cewa ka sa su a makaranta ka bibiya abin da ake karantar su a makarantar ana karantar da su daidai ko ba a karantar da su daidai suna yin suna tabbaka abin da aka karantar da su a makaranta ko ba sa yi sun iya tsarki sun iya alula in sun balaga mata ne ko maza sun iya wankan jana ba? duk sai ka bibiye su ka kalli sallansu idan maza ne ka rinka jan su kuna zuwa masallaci tun suna ƙanana ka sanya musu son masallaci a cikin zuciyarsu duka wannan gode ma ni'iman 'ya'ya ne kar ka tashi ka tafi asuba ka bar 'ya'yanka suna bacci in an magana ka ce to yara ne ba yaran ka koya musu tashin sallah asuba in sun tashi da shi haka in sun girma ba zai musu wahala ba amma idan ka basu sai sun girma ne za su rinka sallah asuba to su ba za su rinka sallah ba sai rana ta fito alhali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce muru auladakum bis salati li sab'in lokacin da ayyanku su kai shekara bakwai ku yi musu umarni da su rinka sallah wadribuhum alaiha li ashirin in sun kai shekara goma in ba su je masallaci ba in ba su sallah ba ku buge su mata ko maza ku dake su ba su sallah ba ku sasu su sallah in sun ki ku dake su haka aka maka umarni wa farriqu bainahum fil madaji in sun kai shekara goma ku raba su a wurin kwanciya mata su kwanta daban a daki daban maza su kwanta a daban a daki daban a dakin ma ba su rika kwanciya wannan na kan wannan ba kowa da rin kwanciyar shi wallahu a'lam sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh